Gwamman jami'an tsaro mata ne aka tattara a wurin wannan muhawara da nufin nazarin hanyoyin da za a bullowa matsalar fyaɗe a jamhuriyar Nijar bayan la'akari da yadda abin ke ƙoƙarin samun gindin zama a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Shugabar ƙungiyar yaƙi da ɗabi'ar musgunawa mata da yara ONG SOS FEB Madam Ahmed Maryamu Musa na daga cikin shika-shikan wannan haɗuwa. A wajen Tilabirma sojoji na Chad sun haɗa ma matan wajen tera. to wannan ya zamanto magana ta zama magana kasashe biyu nishar da chadi Abinda da 'yan eh, ta'addan ke yi da abin da suka yi duk guda ne tsaron mutane aka ce ku zo ku yi ba ku za ku kai musu hari ba 'yan ta'adda suka ɗauki mata ba don su musu haɗe ba ne ba wani mai gaban mazansu suke yi ko ko su ce eh, a ɗiya su tara da uwayensu ko kar uba a ce ka tara da diyarka gaban kowa da komi mutum nawa suka haukace saboda lamarin nan bayanai sun yi nuni da cewa wasu mata kan taimaka wa 'yan ta'adda wajen shirya aika-aikar da suke tabkawa dalili kenan wannan taro a wani bangaren sa ya tantauna wannan al'amari yau mun ga mata suna sa central explosive na bom su je su ta da wuta cikin jama'a mun ga mata suna hulɗa da wa'anda ke kawo mana hari yan ta'adda suna aje su cikin gidajensu ɗakunansu ake haya suke ke sai da musu abinci suke ba da wani labari tunda da mun yi bincike mun je mun waye ma mutane da dama kai a sunan platform DJ 5 Sahel. E, eh, farm champion in nan da USAID ta zaba mun goma mun yi jahohi mun yi canza yau da mata mun ja hankulansu mun su daina. Hukumar kare hakkin ɗan Adam ta ƙasa wato CNDH ce ta shirya wannan taron muhawara domin ganar da jami'an tsaro mata rawar da ya kamata su taka a ƙoƙarin magance matsalolin tsaro. Kun san maganar haɗe ya yi yawa ne in kuka ta gidan juju kun tar da lalle sasikin da ake hudawa mai yawa ne in kuka ta gaban masu gari hukumomi za ga wannan abu shi ma akwai shi ko ina an je a cikin kuma ana yaƙi kun ga kuri kanku kun yan jarida ne kun shirya kun ga abin da ake yi to kenan mu harin kenan muka ce mu diba mu gani menene zai ke kawo wannan abun to wani mataki kamata a ɗauka yaranmu mu ƙannanmu yan mu mata a kiyaye su da wannan abu da ake nan ana yi a cikin ƙasan ta Nishar. ɗabi'ar faɗe da akasari ake alakantawa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko wani abin da ke da nasaba da gushewar hankali na daga cikin manyan laifukan da ƙasashen duniya suka yi tanadin hukunci mai tsanani a kansu sai dai duk da haka abin na neman zama tamkar ana magani kai yana ƙaba dalili kenan hukumomi da ƙungiyoyi ke ƙara matsakaimi wajen ayyukan faɗakarwa a game da illolin da abin ke haifarwa zamantakewar jama'a sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.